wannan dai shine karo na farko da majalisar dokokin ta jihar kano ta shirya tare da gudanar da taron jin ra'ayin jama'a a dangane da kudirin dokar kasafin kuɗi tun kafuwarta a shekarar 1979 a cikin watan disambar shekarar da ta gabata ne gwamna rabiu musa kwankwaso ya mika daftarin kasafin na bana na fiye da naira biliyan 219 ga zauren majalisar domin ta amince honorable hamza silabici shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dokokin ta kano babban manufar mu da ita ce mu kafin bai fasin din wannan doka ta budget muke so mutane su zo da ra'ayi su domin da dama mutane sukan so su ce suna so su rika shigar da wasu bukatu nasu wanda su suke da su da suke a gurin su suka san me yake damun su fiye da wani ya hango musu ya zo ya faɗa idan muka gama jin ra'ayin ai za mu zauna mu sace mu ga wanne ne zai fi alfanu ga jama'a wanne ne kuma wanda muke ganin cewa amfanin sa koda da shi dai ba yanzu bane to shi za mu yi amfani da shi mu ga mun saka insha Allah kafin mai fasin din malama Rabi Yusuf Gezawa ita ce ta gabatar da makala a madadin haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kano muna son a lafiya a daɗa ƙara musu allocation ɗin ko da 0.1% ne domin su kula da lafiyar so masu bukata ta musamman sannan kuma muna son a education domin na ilimi nan ne ma muka fi karfi domin a bamu ilimi mai inganci malamanmu suna da wani ilimi na daban da ake basu sannan kuma muna son kayan aiki kuma mun rubuta kudirinmu abubuwan da muke so a mana a mai da shi doka so da duk sanda muka tashi neman abu muna da dokar da ega eh, ta a rubuce ita ta ce a bamu kaza a bamu kaza ba sai mun fito a kamar kaman mabarata ko muna cewa muna lobby muna cewa lallai a mana kaza ita ma hajiya hafsat kolo da ke zaman shugabar kungiyar ppmch mai rajin bunƙasa kiwon lafiyar mata da yara ƙanana ta bayyana abubuwan da ya kamata gwamnati ta mayar da hankali a kansu domin inganta kiwon lafiyar jama'a musamman ma mata. Muna da Primary Health Care Board, muna da Health Management Board, muna da saka State uh, Agency for AIDS. Mun fi so a ware musu kuɗin su gudanar da aikinsu su ba da report. Su suka sa abin da suke bukata. Shi kuwa Farfesa Garba Sheka babban malami a sashen nazarin tattalin arziki na Jami'ar Bayero ta Kano ya ce ko da shike gwamnati na kokarin bin ka'i ka'idojin shirya kasafi amma akwai wasu sassa da ya kamata majalisar dokokin ta yi gyara a ciki kafin ta kai ga amincewa da kasafin na bana na farko dai daga cikin wannan da aka ware na kaso 70 din nan na manyan ayyuka kusan kaso 60 zuwa sama ya kai kaso saba'in ma duk sun tsaya ne akan metropolitan local gamen wato cikin birni ya kamata a dan daidaita ya kasance local gamen na kauyuka sun dan samu kasansu na wannan ayyuka kuma ya kamata kano a matsayinta na wurin kasuwanci da sauransu na ga kasafin da aka ba ma'aikatar ciniki to bai kai kaso ɗaya ba na shi kasafin kuɗin ya kamata tun da eh, kamfanin sun rurrufe da sauran abubuwa ya kamata a ce an ba wannan ma'aikata kuɗi da yawa domin farfado da wannan masana'antu domin shi kansa zai iya jawo gwamnatin kuɗaɗen shiga haka kuma ma'aikatar gona dam dam ɗin da muke gani a hanyar gwarzo da sauransu a ce gwamnati ta dan sa wani abu a gungun an dan yi musu su ma su zama kamar kura inda muke sha'awar maga kura mutanen kura suke a dan sa wani abu wanda matasan gurin nan za su sami abin yi ba su shigo cikin birni ba idan damuna ta wuce. Farfesa Garba Sheka kenan na Jami'ar Bayero ta Kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.